abin da ya sa na ce ku zo ina da son in sanar da ku cewa ku sani fa dukkan mu zama ibada muke yi so ke kuma hajjiya babba ya hajjiya karama na ji kina wasu maganganu akan tafiyar wannan yaro Hussein a makaranta haba alhaji ai dole ne in yi magana kar ka manta faɗan nan fa ba ɗanka bane ba tunar ramin ɗana gara zau karatu shi kuma wannan ka tura shi kasar waje ba zai yiwu ba dan nan fa ba ɗanka ba ne abubuwan da kake mishi ya yi yawa lalle kuwa hajiya karama kin biyo inda ba za ka kai labari ba gari ka canja wannan magana tun da wuri don wallahi akan wannan yaron Husaini zan iya saba da kowa ni a gani na wannan yaron ba mu ma mishi abin da ya dace mu yi ba saboda kamata yayi a ce ma yana zaune mu yi masa karatu to saboda ya saba wa hankali ba zai yi hakan ya yiwu ba amma ba mu masa komai ba idan ke ba kya kishin ki to ni ina kishin ɗana hello ai na zata sai ƙarshen wata zan je ka kai haba dai kai amma wallahi na ji daɗi sosai to shikenan ka zo gida mu haɗu ka same ni a gida eh ina jiran ka sai ka zo ba jiya dama an ci alheri baya faduwa ƙasa banza wato sanadiyar wannan yaron ke baki san iya alkarin da yake shigo mu ba don yanzu a wannan waya da aka yi min baki san menene aka gaya min ba akwai wani abu da muka jira muna nema alhamdulillah yanzu muna maganan nan sai gashi wannan wayan da ake yi min babbar bushara ciya wannan abun ya samu business ne mai karfi wanda ke ma sai kin dara ya kamata ki canza tunaninki aikata alheri ai duk wanda alheri zai ji daɗi ni fa dama ba na son zama da kishiya amma akan usaini sai dai in tabar gidan nan dan Allah usaini idan ka tafi karatun nan ka san kai dan shahidi ne darajar haka alhaji ya kai ka china karatun nan ka tsaya kai abin da ya dace kai insha Allah wajiya ba zan ba ku kunya ba Allah yadda kuma sai dai ku taya na addu'a Allah yadda kuma ba ba ku kunya ba to kuna zaune ko ina ita ko ta ke take ai ka san ba za ta fito ba saboda tana kishi ba dan ta bane ba to to shi kenan ba mu ba sai da kan zai je karatu bari ni kai shi ya mu tafi da gwaje kanka waje To Alhaji ka ja masa kunne. A ah, insha Allah. yi abin da ya dace. Eh haka ne. Insha Allah ba zan ba kunya ba. Na ba ku lafiya. Amin ya rabbi alamin. Kada fitina. Amin je mun je. ɗaya biyu har saki uku kuma ya koma yana zuwa gurinta wannan wauta ce da tsantsar jahilci kuma kin san fa akwai kuɗin sadaki na a gidansu wannan mata ta ci mata ko dai kana so ka kwace mai matarsa daman kin saba zagi na kwanaki ne haka kika zage ni yanzu ma kin zo kina zagi na wannan ba komai bane illa rashin ilimi da tsantsar jahilci ni na zage ka alhaji sharri kuma za ka yi min ko ban yi niyyar aure ba ma akan irin wannan wulakancin da kike min a cikin gidana ba dole in kara aure ba babu makawa akan wannan kudirin da na dauka babu canji in ban da rashin ilimi da baki je makaranta ba ya za a yi mutum ya yi mace saki uku saki ɗai ɗai ɗai ɗai guda uku ya sake ta kuma ya dawo yana zuwa gurinta bayan mata ta ce na riga na biya sadaki a kanta Assalamu alaikum. Ina yaƙi a gida, ina yaƙi a waje yanzu ga yaƙi nan ya kuma mun a gida. To ba zan yarda ba, ba zan yarda sai yaƙi da yaƙi. Amu alaikum salam. Baraska, barka da zuwa. Wallahi. Kai alhamdulillah na yi farin gani, farin ciki da ganin ka. Domin duk wannan zirga-zirgar da nake yi a falon nan takaci. Tunanin ka nake ta yi ya za mu kullum wannan lamarin. Wallahi to bismillah bismillah. mu zo mu tattauna lamarin da ya sha mana kai bismillah zauna ba rasta to malama ke kuma sai ki ba mu wuri ko za mu sirri ni ma sirri nake so a yi da ni ai daki na ne ai sirrin da ni to idan ɗakin ki ne ai ni gida na ne ba rasta kaga wannan mata ko ka gani ka ga abin da kake min dan haka nake so in ƙara aure ba dan komai ba ne saboda matsalar da ne cizo a gida ba dare ba rana yau ta gwagwaye ni gobe ta cije ni alhaji idan kana so in fita sai ka bani kudin cefane in tafi kasuwa dan zan je in yi cefane kai nake ta zaman jira tintini ka gani ko barasa ka gani wai yanzu in ban da rashin kunya da rashin tarbiyya kana cikin gidana amma wai tana tambaya na in ba ta kuɗin cefa ne yanzu duk tsakani na da ita ba zan ba ta kuɗin cefa ne ba sai lokacin da ka zo shine zan ba ta kuɗin cefa ne to wallahi ya zama dole in auro yarinya ɗanyen jini domin ta zo ta ɗauke min wannan kewar ba zai taɓa yiwa in dinga zama da tsohuwar mata tana da samun ɗaya a hannu ba wallahi ba zan lamunta ba alhaji ai sai dai haƙuri ba tsohuwar mata ba kokon lahiya ce su mata ɗabi'atan sai an yi haƙuri da su to ba raska gobe ba za mu koma kotu wadda haka wani irin talabi aka yi mana ai alhaji karka samu damu insha Allah rabi mu muke da nasara domin muke da hujjoji a hannu saboda haka abin da muke fata kawai Allah kai mu kotu ka kwantar da hankali kamar da mu nasara to ba raska gobe in Allah ya kai mu karfe ne mai kamata in shigo kenan alhaji karka damu zuwa na da sauri shi fi muhimmanci duk lokacin da ka zama al'amuranka sai ka zo fatan mu je ka zo akan lokaci da a ɗora muku aure ka tafi da matarka to to to to alhamdulillah alhamdulillah wannan yayi kyau wannan yayi kyau ba da bismillah ko ji da shi dai ko me za ku kulla dai ku kulla alkhairi don abin da ka shuka shi za ka girbe ya wannan sai a samu wata mota ya ba ni yawa da shi ke shi ke ya san ka lafiya saboda lafiya na kai da namu insha Allah girbe ga wannan sai a samu wata mota ya ba yawa da shi ke shi ke ya sangkan lagi ya seolah lagi ya namu insyaallah Salinki. kai shi yasa nake ƙara son kifa tsoron saboda yadda kike kula da ni kidan zauna mana ya kamata a ce da ke za mu zuwa kotu fa gaskiya saboda yadda kike kula da ni yin biya sarautar mata ai akwai wani abokina da ya ce in ƙara aure ni kuma kullum idan kika ɗan yi mu ɗan murmushin nan naki sai ga kai ha ba ai ke ai mata guda biyu ne a duniya da ke ɗaya sauran kuma matan gaba ɗayansu suna wakiltar mace ɗaya ce saboda haka daga ke sai ita duk sauran matan da suke yanzu ba ɗaya ne ta ke ce inda kike da kyan nan baby <laughs> abin ba a cewa komai da gaske ne wani filosofa ne nake karanta maganar sanan shi ma barista ne dan kasar iran ne wallahi shi ma lauya ne dan umu wata magana ya nan wurin magana. wallahi very interesting wallahi so san gaske gaskiya kamata ka ɗaya ya ɗaya tunan abin ya maka yawa at least dai ka ɗan dinga samun hutu karacin nan zai yi yawa ai baki sani bane ba ita wannan harkar mu dole ne sai ka ranka yin sace kuma karki manta mu kuma muna matsayin lauyoyin da muke kare masu shari'a akan addinin musulunci ne despite the fact muna taɓa kowane bangare to amma yanzu mun fi karfi akan addinin musulunci saboda Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu kuma ya ce mu musulunci so dole zamu karkatar da ilimin mu ya zama cewa bangaren addinin musulunci ne Ina manta ma ban tambaye ka ba ya magana ya shari amfani da wannan alhaji din. Wannan alhaji Bashir yake kowa. Oke, alhaji Bashir. Eh. Ai baki sani ba. Ya kira ni gidan shi. Wai ni Alhaji Bashir zai kalli tsabar idona ya ɗauki kuɗi ya bani wai mu goyi bayan ƙarya. Shi ma ya san ba zai yi ba saboda bai san ka bane ne kawai shi ya sa. abin da na ce mashi na ce mashi to ni dai kuɗi ba zai bani tsoro da kuɗi yanzu wannan dukiyar da muke da shi da wannan makikin gidan da muke da shi waya bamu Allah sai mu ce ba ma goyon bayan gaskiya ba zai yi ba wallahi idan kika ce kina so na din nan ki jin da nake ƙara jin daɗi ba shi yasa ba wata mata da ita isa ta shigo cikin gidan nan wannan na baki kyauta <laughs> ke kadai zaki sakata ki wala saboda girmama ki da zan yi kuma ba ma kai na faro ba amma dole za mu ƙara ƙaimi saboda kai da ake hankoran ganin bayan ka, bai kamata ka zauna kana wasa ba daman kullum gidan nan ana muna karanta izu biyar biyar to yanzu fa haƙuri zami aiki ya ƙaru aƙalla ba a ƙasar ba ya kamata a ce an ƙara izifan da ake sokewa a cikin gidan nan su ƙarewa ku ba gaskiya ba gaskiya ne kuma shi yasa kullum nake ƙara son abin da zai faru kenan